yayin da lahu ke zamu zage-zage a kafafen sada zumunta game da yunkurin kama adam a zango kan sanarwansa shigowar kano domin kallon fim ɗin mati a zazzau wa masoyansa na jihar kano a farkon bayanin shugaban tace funafunai ta jihar kano lahu cewa ya yi adam a zango ya ce ba ruwan shi da 'yan kano tun da shi da ma ya ba ruwansa da Kano. Eh. Ai kaga kenan ma ba wani zancen zai shigo Kano. Na'am. Ko ya zo zai wani abu na wanda ya shafi irin abin da hukuma take da ruwa da Na'am. Ba shi ba. Na'am. Kowane ne yadda zai zo ya yi. Na'am. Alhali bai bi tsarin abin da doka na jihar Kano ta shimfiɗa ba bai girmama mutane akan wani abun ba. Ba wai shi ba ya shi ya yi tsararo. Na'am. kuma ba za mu kyale shi ba wannan ita ce magana Adam A Zango ya musanta haka a cewarsa sharri ce kawai domin a haɗa shi da masoyansa na jihar Kano an ce na fita da Kano ba an ce ba ni gaskiya ne na faɗa na ce na fita daga cikin ƙungiyar shirya fina-finai ta Kannywood na koma independent maker gaskiya ne amma cewa da aka yi na ce babu ruwana da Kano wannan labarin kanzan kurege ne babu wani gidan rediyo ko tv ko kuma dan jaridan da zai ce ya yi interview da ni na ce ba ruwa na da kano wannan maganan da nake faɗa maka haɗin gwiwa ne na makiya da waɗanda ba sa bukatan su ganna doron ƙasa ba sa bukatan su ga ci gaba na haɗin gwiwa ne na wasu daga cikin masana'antar da ba su san ba su ƙaunata da kuma wasu daga cikin wannan bangaren da suke hukuma da wanda suke alaka da masana'antar sai afakallahu ya sake canja wata magana kan yunkurin kama adam a zankunda ya shirin yi wanda ka ambata cewa kada ya shigo garin kano matukar zumunci zai zo ko wani abu irin wanda ya shafi na kasuwanci amma ba wanda hukuma take da ruwa da tsaki a ciki ba a na farko jarumai sukan shiga kallon fim ko da ba su da rijista da hukumar tace fina-finai amma akasin shi abin da ya yi talla ya na nuna cewa yana kiran masoyansa su zo za su yi kallo tare da shi sannan akwai kyaututtuka da zai bayar to wannan ya zama event ba kallo ya zo ba daga tun da ya zama event to ya shiga hurumi na hukumar ta ci fina-finai sai ya rubuto mana a rubuce yana neman zai wannan abin da yake nema sannan mu tabbatar da abin da doka ta tabbatar na rijistarsa ko kuma na bashi dama domin ya zo ya yi kano tana da tsari mabambanci da sauran jihohi a ƙasar nan najeriya idan ka ɗauki afakallahu ya bulokin kannywood exclusive wanda ta fara wallafa wannan labarin kamar yadda ta wallafa a shafinta na instagram ku danna subscribe domin samun labarin kannywood